الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات سباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله سلام دورة أكن درسمه cikin wannan littafi mai albarka a jaguwar dawa wadda shehun musulunci ibn al-qayyim ya wallafa satin da ya wuce mun yi karatu har zuwa ƙarshen mutum na uku da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari wadda da shi da su za a fara iza wutar na ranar alkiyama waɗanda suka yi addini ba don Allah ba wata maslahar su ta rayuwar duniya ta sa suka yi yaƙi, ko suka yi infaki suka taimaka ma addini ko kuma suka yi karatun addini Allah zai kira su ya tambaye su akan ni'imomin da ya musu kuma su ba da amsa cewa sun yi waɗannan abubuwan don Allah ne don neman yardan Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace Allah zai karyata su yace sun yi ne domin a yabe su domin su yi suna kuma sun samu iya bakin rabonsu na wannan suna da suka yi ko yabo da suka samu game da waɗannan ayyuka da suka yi malam yace wa sami'tu shaykh al-islam ibn taymiya malam yace na ji shehun musulunci ibnu taymiya ya kulu yana cewa kama anna khayran nasi al anbiyau yadda yake annabawa su ne mafiya alkhairin mutane baki ɗaya. Mutanen da suka fi kowa daraja, suka fi kowa falala, suka fi kowa matsayi a cikin bayin Allah, annabawan Allah da manzannin Allah. Ibn yake, yadda annabawan Allah suka ɗara kowa falala a cikin bayin Allah, fa sharrun nasi to mafiya sharrin mutane kuma a cikin bayin Allah man tashabbaha bihim su ne waɗanda suka yi kamanceceniya da annabawa yuhim annahu minhum suna rikitar da mutane kamar suna tare da su walaita minhum kuma hanyar da suka bi ta sha bamban da hanyar da annabawa suka bi a cikin mutane baki ɗaya ibnu taymiya yace babu wanda ya fi kowa alkhairi kamar annabawan Allah to wanda kuma ya fi kowa sharri a cikin bayin Allah shine mutumin da ya siffantu da siffa irin ta annabawa ya ɗabi'antu da ɗabi'u irin ta annabawa amma halayensa ayyukansa ya sha bamban da aikinsu kenan a wajen magana yace magana irin tasu ko a wajen sura yace sura irin tasu ko kuma a wajen yanayinsa yace gudana irin nasu amma zuciyarsa zuciya ce da ba ta alaka da Allah to waɗannan mutane su suka fi kowa sharri a wajen Allah fa khairun nasi ba'dahu mafiya alkhairin mutane kuma bayan annabawan Allah al-ulama su ne malamai kamar yadda muka faɗa a baya idan aka ce malamin shine wanda yake aiki da karatu duk inda ka samu Allah ya ambaci mai ilimi a cikin alkur'ani ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ambaci mai ilimi a cikin sunna to mai ilimin da yake aiki da karatun sa sai ka ji Allah ya ce wa qala allazina utul ilma wal imana innama yakhsha Allah min ibadihi al ulama to wanda ke aiki da karatun da Allah ya bashi shine ake ce mishi malami fa khairun nas ba'dahu mafiya alkhairin mutane bayan annabawan Allah al'ulama malamai wa shuhada'u da shahidai wa siddiquna da siddiqai wal mukhlisuna da waɗanda suke aiki da ikhlasi don neman yardar Allah wa sharrun nas mafiya sharrin mutane man tashabbaha bihim su ne waɗanda suka yi kamanceceniya da malamai suka yi kamanceceniya da shahidai suka yi kamanceceniya da siddiƙai suka yi kamanceceniya da waɗanda suke aiki da ikilasi yuhimu annahu minhum wa laysa minhum suna ruɗa mutane suna riya suna cikin waɗannan shahidai ko salihai ko malamai amma ba sa cikin su ai wannan mutumin da Allah ya tsere shi akan karatu ya tambaye shi na maka baiwa ta basira ni'ima na ni'imtar da kai ta gane karatu ne kai Ya ce Allah na yi karatu ne Allah ya so amma kai ne domin ka samu ɗaukaka ka samu matsayi da wannan karatun ka kun ga ai duniya malam suka ce mishi domin yace abin da kake so a gaya maka kuma an gaya maka a duniya shi ma wannan yayi infakin dukiyarsa domin taimaka ma addini dukkan gari da ko'ina ana maganar su wane su suke taimaka ma addini amma gashi an mishi fallasa ranar alkiyama cewa ba don Allah ba ya ce to bayan annabawa waɗanda suka fi kowa alkhairi a cikin mutane su ne waɗanda suke malamansu ko shahidai waɗanda suka mutu akan ɗaga tafarkin Allah akan ciyar da addinin Allah gaba da kuma siddiƙai da kuma masu addini da ikilasi malam sai sake cewa wa sharrun nasu to mafiya sharrin mutane man tashabbaha bihim su ne waɗanda suka shiga rigar matanka, rigar shahidai, rigar siddiƙai, rigar masu ayyuka domin Allah, yuhi mu'annahu minhum wa laysa minhum, wadda mutane suna ganin kamar shi ma na cikinsu, amma ba yi cikinsu. To waɗannan mutanen su suka fi kowa zama mafi sharrin mutane a wajen Allah. Kage duka waɗannan asarai suna magana ne akan ka yi abu da ake neman yardan Allah da shi ba don Allah domin za ka siffanta da masu yin addini kai kuma manufarka ba addinin ba wafi fi sahihul bukhari ya zo a cikin sahihul bukhari min hadith abi hurairata hadisin abu huraira an annabi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi sallallahu alaihi wa sallam yace man kanat indahu li akihi mazlamatun annabi yace duk wanda ya kasance a gunsa akwai kayan ɗan uwansa da ya mallaka ta hanyar zalunci in ji manzan Allah. Jama'a muna ji? Annabi ya ce, Man inda innahu a fihi mazlamatun duk wanda yake da wani abu na zalunci a gunsa na hakkin ɗan uwansa fi malin. Annabi ya ce da dukiyarsa ce, Aun irin. annabi ya ce ko mutuncinsa ne falli ya atihi annabi ya ce zai same shi su warware kafin ya kwanta dama mun karanta a karatunmu na ranar laraba cewa annabi ya gaya ma al'ummarsa duk abin da mutum ya je da shi filin alkiyama annabi ya ce zan dafa maka sai iya inda karfi na ya kare annabi ya ce amma ba na shiga maganar sata ba na shiga maganar cutar jama'a in ji annabi annabi ya ce duk abin da ka je zan dafa maka sai iya inda abin ya gagare ni annabi ya ce amma duk wanda na samu rikicinsa a filin kiyama akwai maganar saka ko kuma zalintan bayin Allah annabi ya ce ba zan shiga maganar ka Allahu akbar annabi ya ce ba zan shiga maganar ka ba har yayi to gaciya ya ce karfa in gamu da wani da raƙumar saka tana mishi ihu a kansa karfa na gamu da wani da saniyar sata tana mishi ihu a kansa kar fa gamu da wani ku da akuyar sata tana mishi ihu a kansa annabi yace wanda ya filin alkiyama da kayan sata allura ko abin da yayi kasa da allura annabi yace ba zan shiga cikin maganar ba don ba na shiga maganar sata in ji manzon Allah annabi yace kawai in akwai wani abu tsakaninka da wani ka je warware kafin ka kwanta dama annabi ya ce in ba ku warware ba za ta baci maka bayan ka mutu annabi ya ce man kana huli li cikin mazlamati duk wanda yake da wani kayan zalunci na dan uwansa a gurin shi fi malin annabi ya ce na dukiyar dan uwansa au ko mutuncin dan uwansa faliyatihi annabi ya ce zai same shi warware faliyastahilla minhu ya je ya nemi warware wannan matsalan a wajensa wani ka yafe ni ka mini afuwa ina neman alfarma abin nan da na yi ba daidai ba ne zai iya hana ni kwanciyar kabar idan ya ce ba zai yafe ba ka ce ka bi bashi ka bar shi wajiya, ka gaya wa 'ya'yanka, ka gaya wa matanka ka gaya musu ko bayan rayuwa na wane yana bina fashin kaza ba sai ka gaya musu cewa ka zalunce shi wannan amma a mayar shi da kayan idan kana da ikon kamiyar kamiyar mishi karka dirgin wallahi billahi za ka biya za ka biya alhaji idan biron mutum ya faɗi a kasa ka ɗauka ka yi amfani da shi baka bi ka'idan shari'a ba billahi lafi za ka biya shi biron ranar alfiya tsintuwa idan tsintuwa ka yi sai baka bi ka'idar da shari'a ta ce ba ka yi amfani da abin tsintuwan wallahi za ka biya ranar alkiyama bare abin da ka je ka shiryo dabara kafin ka cuce shi za ka biya za ka biya annabi a hadisi ya ce idan ka taɓa ganin rago da idonka ya tunkuɗi tunkiyar da ba ta da kaho annabi ya ce a gaban ka za a rama matunkiyar balle mutum da mutum annabi ya ce rago ya tunkuɗi tinkiya annabi ya ce ba za a bar filin kiyama ba sai an rama mata tunkurinta malam bare tunkuran da kama matarka da a rama mata annabi ya ce qabla an yu'kad kafin a rike shi akan wannan kayan zalunci ranar alkiyama walaysa indahu dinarun wala dirham annabi ya ce kuma ba shi da dinare ba yi da dirhami ma'ana kar a je a ritsa ka a wajen da ba ka da kuɗin biyan abin da kai zalunci fa in kanat lahu hasanatu annabi yace idan ya kasance gare shi kyawawan ayyuka ma'ana wanda ya zalunci yana da kyawawan ayyuka ukhiza min hasanatihi sai a dinga ɗiba daga kyawawan ayyukan da yayi fa uqiyaha haza sai a dinga ba da shi ma wannan da ya ta. wa illa idan ba a samu ba ukiza min sayyi'ati hada sai a ɗebo daga miyagun ayyukan wannan fasuri hat alaihi sai a tora da shi sun masuri hafin nar sannan a kaɗa shi a kai shi wuta wannan shi ne isafi da za a yi a filin alkiyama amma za ka biya za ka biya shi ne ake ce mishi algabnu algabnu da hausa shi ne dukan hanci akwai sura da guda a Qur'ani a ce mata suratu gabu. to wannan shi shine a je a maka cinikin walawala a daki idan aka cuce ka a ciniki hausa ba suna ta an daki ba to a kiyama akwai wannan ciniki mutum ne ka cuce shi naira ɗari biyar idan aka je biyan sa, sai ka ga ramazanin ka na shekara guda ta kare ba a gama biyan ɗari biyar ba kaga ka san ka ɗari biyar mai tsada Allah ke yau mai yaci maɓukun li yau mil jamfi za duka yau mutu ta kafin. Allah ke rana ce da za a yi dukan hanci. Lokacin da ka cuce shi abin da ka cuce shi ba zai iya siya maka guda ba. Na rantse da Allah sai ga an salwantar da sallolinka na watanni ana biyan wannan abin da ba zai siya maka gudan ba. Wai za ka san kayi zalunci mai tsada. To annabi ya ce kowa ya biya. Kafin a je a gamu a filin kiyama ranar da babu dirhami annabi ya ce babu dinari amma za ka biya za ka biya in ka biya yanzu ka biya ma kanka in ma ba ka biya ba tun da ka yadda za a mutu wallahi da ka biya wallahi da ka biya wallahi da ka biya ba wani abu da za ka yi na zalunci wai ka sha babu wannan Allah da kansa ya ce inni haramtu zulma ala Allah na shine Allahnka Allahnka shine Allahn tinkiyarka kishiya da kishiya duk yadda ba ki son kishiyar ki da ke da kishiyar Allah ku ɗaya babu yadda za a yi ka cuci wani Allah ya bari Dan ya haramta ma kansa zalunci to idan ka cuce ni tun da ni ba ni da kowa sai shi shi ma wannan abokin mu'amalar ka ba ni da kowa sai shi to idan ka cuce ni ya bari to ai kamar an zalunce ni tun da dama shine mai saka ni saboda ka zai fitar ma kowa da hakkinsa yace la tu'addunna bi huquqa yawm al-ila ahliha yawm al-qiyamah annabi yace za ku mayar da hakoki wa masu su ranar kiyama da ka mayar da ka to annabi ya bada shawara kama kanka kiyamul layli ka mayar za ka mayar in ma baka mayar ba za ka mayar in ma baka mayar ba za ka mayar Allah ya samu dace wa fi sahihi yazo a cikin Bukari, min hadith abi hurairah daga hadisin abu hurairah radiyallahu anhu Allah yarda da shi anin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi sallallahu alaihi wa sallam kale yace man akaza shibran min al-ardi annabi yace duk wanda yace dani ɗaya na ƙasa. bi gairi haƙƙi ba tare da haƙƙinsa ba inda ya cin ba na shi bane kusifa bihi yawmal qiyamati ila sabi arabin annabi yace za a kisfe wannan wajen da ya cin da shi har zuwa kasa ta bakwai a ranar alkiya shibiri eh, ɗaya yana tsaye daga cikin abin da idan mutanenmu halakarsu za ka tabbata a kan wani abu na rayuwar duniya to mafi yawansu halakarsu za ka tabbata a kansu ne ta hanyar amfani da filin da ba nasu ba wannan abin ya zama fitina wallahi idan mutum yana wani abu kai sai ka ɗauka kamar bai yarda musulunci addini ba ne ka je ka duba bukari, babu yayi a cikin sahihul bukari. babu ismi man zalama shay'an min al-ardi yace ga babu wanda ya ci wani abu wani abu ko tsayin ya tsani na kasa wallahi a cikin babu ya kawo hadisi Abu Salama ibn Abdurrahman suna da cikin fili da waɗansu mutane filinsa ne mutanen suka zo suka shiga rannan na aisha ya zo gaishe ta ta ce mishi ina za ka zo ya ce wallahi muna wani maganar fili sai fuskar na na aisha can ta ce cikin fili ya ce mata ta ce mishi ya aba salama dil arba ta ce mishi ka fita harkar rikicin fili filinsa ne hadisin bukai ya fita shi ya aba salama ta ce mishi ya abu salama istanibil arda ka fita harkar rikicin kasa ka fita harkar rikicin kasa faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam tace ni annabi ya gaya mini sallallahu alaihi wa sallam man zalama ida shibrin min al-ard wikahu yawm al-qiyamati min sab'i ardi tace annabi ya gaya mini duk wanda ya ci dani daya shine shibri daga babban yatsa zuwa ƙarshen manuniya wadda bai wuce 6 inch ba bai wuce tsayin rabin rula ba tace annabi ya ce mini duk wanda yayi amfani da fili na zalunci shibiri ɗaya za a naɗe mishi abin da ya ce tun daga ƙasa ta bakwai a ɗora mishi a ranar alkiyama duk abin da mutum zai ɗauka a filin alkiyama alhaji in ba shirka da Allah bane ba abin da za ka ɗauka mafi nauyi kamar fili da kaci hadisi annabi ya ce la'ana Allah man gayyara manarar arzu hadisin Abu Dawud annabi ya ce man da shibran min tariqil muslimin wanda ya ci shibiri ɗani ɗaya akan hanyar musulmi to yanzu ka bi kowane layi mutum zai gina gidansa ga iya bakin bikof ɗinsa. sai ya sake sayan bulok sai ya kewaye gaban gidansa inda ya kewaye filin jama'a billahi la ilaha illa huwa wannan wajen da ka kewaye kake sa mota ko ake shanya abun ko ake wanki abun na rantse da Allah za a nade maka a dora maka a ranar kiyama abin mamaki har waɗanda kake ganin kamar sun fahimci addini sai kaga suna wannan abin fili mana in ba naka bane in ba naka bane kun baka saya ba kar ka yarda ka yi ko wajen ajiye tawul dinka a wajen ko an kashe karkai wajen ajewa to yanzu ga shi nan duk layin ka idan ka je za ka ga bikof din mutum iya abin da ke tsakanin katangar gidansa da bikop ɗinsa ku biyu sai ya zo gaban gidan sai ya sake shata wani waje sai ya sake kewayewa wallahi tallahi in ka yarda Allah ɗaya ne wallahi ka yarda za a tsora maka wajen a ranar gaskiya ba filin ka bane haramun ne ba kaga waɗannan hanyoyin mu da ka gani iya abin da a musulunci ya halarta kai shi ne ka yi wani abin da al'umma za ta amfana Ima ka tona bohol ima ka tona rijiya ima ka shuka wata bishiya ima ka yi wani dakali amma duk abin da za ka yi in dai kai kaɗai za ka amfana ko da kai da iyalanka motar ka za ka sa abin wallahi sai ka biya wajen ranar alkiyama in dai ka ce banci wajen malam to ka duba don Allah yadda ka duba duk anguwar da ka shi anguwan da ka shiga wani saboda yana da mutanen sa alan wani saboda yana da ubangida a murhu wani saboda yana da kaza sai ya zo sai blok sai kewaye inda yake so a gaban gidansa na ranka da Allah abin da ka kewaye idan shibiri ne sai ka yi nadamar sa ranar alkiyama sai ka gwammaci da gidan kan ma ka bar shi ma hanya ne da ya fi maka alkai eh, mutane kamar ba su yi da za a yi tashi alkiyama kamar ba su yi da za a yi tashi alkiyama idan wannan yayi wannan yayi in wannan yayi wannan yayi wajen ka saya ne da kake waye shi ka saya ne ka saya ne da kake waye shi kai ba musulmi bane baka da addini ne kai baka da annabi ne baka da tsari ne hadisi annabi ya ce wanda ya ci hanyar musulmai ɗani kuma kaga wannan ƙari ƙarin da ake a gaban gidan gwanda ba ka ci filin wani domin in ka ci filin wani rikicin da kai da shi ne ranar kiyama wallahi in ka ci hanyar anguwa kowa na fi shi ranar kiyama laifi amma sai kaga akwai space akan hanyar yadda ba ko ina ake bi ba to nan ka iya tona rijiya sadakatu jariya ka iya bohol da duk abin da ka yi wadda duka al'umma da a amfana matukar ba zai tare hanya ba ya halarta amma haramun ne ka yi wani abu kai kadai da za ka amfana mutane ba su son gaske to ina da karanta a cikin hadisi ko ka rushe shi me ne in Allah ya gore maka ka sayi fili ka gina abin da kake so in kana so kai abin da kake son ka rage filin ka kai abin da kake so amma kar ka shiga kan hanya ko filin wani za za a maka kitasi a kai ranar da ka kwanta dama wannan kasan ba za ka iya ɗaukar ta nadewa ake yi Allah a Qur'ani cewa yi قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة bagtatan qalu ya hasaratana ala ma farrasiya wa hum ya'miluna awzarahum ala zuhurihim wallahi tallahi idan akuya ka saka a baya za ka dauke kowa zai ganka da akuya Allah ya ce ya hamiluna awzarahum ala zuhurihim kowa zai dauki abin da yayi na laifi a bayansa ku ji gaban ayar sai Allah ya ce ala ku saurara ku ji sa'a ma yazirun Allah ke tir da wannan kaya da ka ɗauka dauka maka ranar kiyama me abun zai maka in kana so kai gareji ka huda ɗakin gidanka mana ka sa motar ka finish halal ɗinka halal ɗinka ne Allah ya samu dace Allah ya samu dace Annabi ya ce man haka da shibran min al-ardi duk wanda ya ci ɗani ɗaya a bayan ƙasa. bi gairi haƙƙihi ba tare da haƙƙinsa ba kusifa bihi yawmul qiyama Allah zai sa a kisfe shi da wannan wajen ila sabi arazin har zuwa ƙasa ta bakwai kafin alade kuma a dora mishi ya je ya tsaya da shi a filin alkiyama Allah ya tsare wa fi sahihaini ya zo a cikin bukari da muslim anhu daga annabi sallallahu alaihi wa sallam anhu daga abdul daga abu huraira kana yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi Sallam ya ce narukum hadi annabi ya ce wutar ku wannan da kuke kunnawa ku yi girki da ita ina kowa ya san annabi ya ce narukum hadi wannan wutan ku da kuke kunnawa ku yi girki da ita allati yuqidu banu adam wadda dan adam ke kunnawa yayi amfani da ita juz'un min saba'ina juz'an min nari jahannam kashi daya ne daga cikin kashi saba'in na wutar jahannama bukari da muslim suka fi hadisi wannan wutar da muke kunnawa mu yi girki da ita annabi yace kaso ɗaya ne a cikin kasu kashi saba'in na wutar jahannama wato inda za a tara ƙunar wutar jahannama wannan kashi ɗaya ne daga cikin saba'in akwai sauran sittin da tara da aka rage an bar shi sai ranar kiyama a yi plus wannan ya zama saba'in da shi za a azabtar da duk wanda za a mai azaba a wuce annabi ya ce na narukum haliki, wutar ku wannan allati yuqidu banu adam wata 'ya'yan adamu suke kunna ta jutsun min da jutsun min nari jahannam kaso ɗaya ne daga cikin kaso saba'in na wutar jahannama qalu Sabai sai suka ce wallahi in kana ta da kafiya ai wallahi manzon Allah ko ta duniyar ne ta shi kowa riga da wani gaskiya ne ko ba gaskiya ba gaskiya suka ce inda ta duniyar nan ita ce za a yi azaba da ita a kiyama ita ma ta kada ta yace fa innaha fuddilat alaiha an fifita wutar lahira akan wannan wutan bisit atin wa sittina juz'an da kashi sittin da tara kulluhunna mislu harriha kuma duka sittin da tara kowace zafinta kamar wannan ne to da a haka zafin sun waje ɗaya tukunna a azabtar da mutum shi me yasa ba za ka guji a wuta ba me yasa ba za ka guji abin wuta ba Allah ya samu da shi وفي المسند يادو أشكي مسند الإمام أحمد المؤذن قال دقى مؤذن الجبل يسي أو ثاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يسي من ذن الله صلى الله عليه وسلم يا مني وسيا فقال النبي يسي مني لا تشرك بالله شيئا كرك تكي كي شركة الله وإن قتلت أو هرقت ko ذا أكشي كني kashe ذا أقونا كدرنك ya ce ka guji shirka da kar matsala ta rayuwa ta sa wata ranka ji wajen wani boka annabi ya ce ko da masifar za ta sa ka kama da gobara ne ko musifar za ta sa a far maka a kashe ka ne ya ce ka je kai shirka da kar kai shirka da ka san wani yakan zauna lafiya a addini amma ran da jarraba ta zo ta jinya ko wani abu to a ranar kuma zai barin addini karka yi ka nemi Allah sauƙi akan abin da ya same ka ka nemi afuwa da rangwame abin Allah ka yawaita tuba da istighfari ka mai da al'amarin ka zuwa ga Allah duk abin da ya same ka wallahi ba mai daga ka idan ba Allah ba wanda ya san Allah ne ya san haka wa in yamsaka Allahu bi durrin fala kashifa lahu illa huwa Allah ya ce idan na saukar maka da matsala ba wanda yake sai ya daga matsalan Allah ya ce sai in na daga wannan yasa kake ganin shugaban kasa ke kwantawa ya jinya kowa na gani akwai consultant sun fi dubu suna gani zai mutu ƴaƴa suna gani baban su zai mutu likita yana gani matarsa za ta mutu yana gani mahaifiyarsa za ta mutu shine Allah ke ma dan adam Ya yace fa laula idza balagatil hulqum wa antum hina idin tanzurun Allah ya ya ga baban rai ya zo makoshi kuna ganin alamar zai bar duniya Allah ci ba matakin da za ku dauka Allah ce gashi kuna ganin baban ku ne gashi kana ganin ka ne Allah ce gashi nishin ga take yi kana ganin alamar za ta mutu ne Allah ce ba abun da za ka iya yi me za ka iya yi duk hauka ne wallahi ke za mafi alkhairin karatu a karantar da mutum waye Allah a karantar da mutum waye Allah ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi yana daga cikin abinda da annabi ke ma Allah kirani Allahumma la lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ata kai kadai ne in ka bayar ba wanda yake sai hana in ka hana ba wanda yake ba wallahi kai da Allah haka yi kai Allah haka yi saboda kai ko za a kona ka ko za a kashe ka kar ka yadda kai shirka da Allah babu laifi mafi muni da za ka yi ka yi asara wallahi kamar kama Allah ta yi babu babu laifi mafi muni da za ka yi kamar tarayya ma Allah annabi ya ce kar ka yi shirka da Allah kar ka yadda ka yi tarayya ma Allah ka yi tahammulin duk abin da ya shafe ka a cikin rayuwa wallahi mana duk fassarar da kama rayuwa duk fassarar da kama rayuwa in ya saba da karatu wallahi cikin gizo duk wanda kake ganin zai bayar kan mai gidan ka kowai wallahi wallahi duk hayaniya ne ne Allah ya ce wa huwa imu wala yus'am Allah ce mai gidan ka loma Allah ya ce na bashi ce wallahi ba komi tun kan mai gidan ka yazo ana komai ana shiga mota ana gina gidan sama ana aure ana haihuwa ana saka shadda tun yana firamare kuma don bayi nan ba abin da za don bayi nan ba abin da za amma ka yadda Allah ke gudanar da wannan wannan ba shine dalilin da ya sa Allah ya sarrafa rayuwar mutane na hannu ka na bai lagu ma'isha ta hukul hayatu duniya idan ka sayi motar kai ma'aikacin gwamnati ne wani dan kasuwa ne sai sai mota wani manomi ne sai sai mota wani bafulatani ne yana da rokoki wani don Allah ya gaya maka ba aikin ka ke ba da mota ba wani aikin kan ma bai iya ba kuma yana da mota wannan na kai ma ba aikin kan ne ba da mota wannan madaran aka shayar da kafai za ka ga mutum bayi da jaftun da zai wuce cikinsa amma na rantsi da Allah ya yadda da Allah ya kankata Allah bai jin komai a haka suka rayu da izza haka suka rayu dukinsa la tushrik billahi shay'an yace karka yi shirka da Allah wa in kutinta aw kurrita sai yace wala taqanna walidayka karka kuskura ka sati uwa da ubanka karka saba mu iyayenka kun ji yace annabi ne ya mun wasiya hadisin ya inganta ingantaccen hadisi ne yace annabi ya mun wasiya kar ku shirka da Allah na biyu yace wala ta uqanna walidayka kar kuma ka yadda ka saba wa mahaifiyarka ko mahaifinka wa in ka an takhruja min ahalika wa malika ko sun maka umarni ne ka fita daga cikin iyalanka da dukiyarka annabi ya ce ka fasa musu fita daga cikin su ah. eh. da uba mana su in dai ana taɗi wani abu ya sha gaban su to Allah manzan Allah amma in ka dauke Allah da ya halice ka annabin da ya zo maka da wahayi tare da Allah ba wanda yake gaban kowa ba wanda yake gaban gare su annabi ya ce karka yadda ka saba wa mahaifinka karka yadda ka saba wa mahaifiyarka annabi ya ce ko da sun maka umarni ne ka fitar daga cikin iyalanka da dukiyarka wai misali mana inda a ce kana harkar kasuwanci a gombe kana da manyan shaguna a gombe kana da motoci da ake maka safa safa da su a gombe kana da rokoki da kake harkar kasuwancinka a gombe mahaifiyarka ce ta kira ta ta ce maka ke yau ba na so ka sake kaka kafanka a gombe kuma ba ni so ka sake hulɗa da kowa a gombe billahi labiyarin da yake firamar dukiyar kowa ya bi ka dukiyar kan ta idan ce karka sake ka karka sake hulɗa da kowa yaron da yake zaune a shagon kan wallahi waya bai halarta ka buga musu ba ran da suka biyo ka da dukiyar suka kawo maka kuma sai ka nemi izinin ta ka ce inda kika ce kar na je ban sake zuwa ba kuma ban yi hulɗa da kowa amma sun ɗauko dukiya ta sun kawo sun yadda in karɓa in ji ce kar karɓa gara da karɓa uwa malam ta wuce lissafin kowa wa ta wuce littafin kowa in ta ce ka fita a dukiyar annabi ce ka fita a dukiyar hadisi ne annabi ya ce anta wa maluka li abika hmm. yadda babanka rigarsa take rigarsa ne annabi ce kai ma kayansa ne wani ne ya zo ya ajiye dukiyarsa baban ya zo ya dauka ya ce kara bin annabi annabi ya ce a yadda ka san kai kayansa ne haka kuɗin ka ma kayansa ne in kai fakin ɗin motar ka baban ka ya siyar tasha ba komai a kiyama eh annabi ya ce da kai da babanka da kai da dukiyarka mallakar babanka karkashin insani illa ma sa'a annabi ya ce da ma sa'ayin ubansa yadda babanka ke da gona gonarsa ce kai ma kayansa ne to abinda kake da shi ma nashi Abdullahi da kuma, ya yi aure amarya an kawo ta yana ɗokin angwanci washe gari da safe suke je da Umar da Umar ya ganta bayan sun gaisa ta tafi sai kira Abdullahi ya ce shi wannan ita ce matar ka ya ce kai ka kace ya ce baba amarya ya ce annabi na kai sai ta shi kawai wajen manzan Allah ya ce amarya ta da aka ɗauro min aure a kawo su ce baba na ce suke da shi shi ne ma'anar in ya ce ka fita daga cikin iyalan مالك إياه تقيت ذا أبك الكلمة إياه والله سبحانه شيطة باب يتذا أين سرى يوالك سيداتي سيداتي مدخر يا ولا أنت بيائي مدخر يا ولا أنت بيائي والله سبحانه بذيذ ولا تياه رأي وصف ذاتي هاتيبا إن أبتسرش أبتسر بذيذ هاتيبا in kasuwa ce kasuwa ba za ta yi haske ba in mu'amala ce mu'amalar ba za ta mishi kyau saboda girman haƙƙin iyaye a annabi ya ce wasiya mu'ab ya ce wasiya annabi ya ce mu kuma uwa da uba kar ka saba musu ko da za su ce ka fita daga cikin iyalanka da dukiyarka annabi ya ce ka fita ka bar su ka je ka zauna da iyayenka babu wani matsayi da mutum zai fi hakkin iyaye fal babu babu wani matsayi da mutum zai fi hakkin iyaye su fati ya mai fada ka ba ku ga annabi su ba lokacin da yake a taho da babansa da mamansa daga can gari lokacin da suka shigo misira Allah ce wa rafa'a abawaihi alal arshi sai ce baba ni minista ne hau kujeran kadana ya koma tafe zaune minista kai minista ne mutane amma abin baban ka kai ɗan abin ba maka kai ɗan su malam iyaye balle uwa ita fa uwa ita ce ita uwa ita ce wata duk duniya duk gangancin mutum bai sai ce a haɗa kai da ita a cuce ka ba za a iya haɗa kai da matarka a cuce ka ka zai iya shiryo maka damfara ko da bai shiryo maka ba ƙanin ka zai shiryo maka damfara amma ka ba ta shirya maka damfara ba ita ce duk duniya ko mahaukaciya ce tana duka ta san yadda suke kula da ɗan ko mahaukaciya ce ta fi da suke kula da ɗan malam kwanan baya akwai shari'a da muka yi wani bawan Allah mahaifiyarsa da mamarsa ba a shi da mahaifiyarsa da matarsa ba a shi uwar ta tsani matar san abin ya kai ya kawo hankalinsa sai ya tashi ya rasa inda zai tsara sai zo ya sami mai ce yana so wannan abin da yake faruwa a gidansa don Allah a shiga shi dai matarsa sun zauna sun tattauna duk abin da ya kamata amma mahaifiyar shi bai san ya zai same ta don Allah mu samu lokaci a je a zauna da ita in ma nasiha ne a yi mata ya matsa sai muka je muka sami muka nuna masa duk abin da ya kamata mu nuna masa ya yadda ɗanki kike da hakki a kansa in bai baki ba Allah zai tambaye shi Allah shi ma akwai hakkokinsa da ya rubuta a kansa matarsa tana da hakki a kansa duk dai muka gabatar masa da amma saboda Allah menene gaskiyar abin da yarinyar nan take yi wadda baki jin daɗi domin a san yadda za a gyara masa nuna masa yadda ya kamata ta tijiyar sai ta fashe da ku wallahi tallahi sai ta ce mana mala yarinyar nan ba ta da duk abin da wani ya kawo sai ta bata ko tumatir ne abun fadan tana fadan ne don ana cutar kayan ba a ke sanadiyar fadan duk kwamfulan ɗinta matar tana bata dukiyar sa to banda uwa wai ga wannan shi kuma ya kawo ƙara ne a rabata da matar ita kuma fatan da take yi da matan ma don matan tana ta mai zuciya wala duk karan a kan sa ta ce nan za a zo a yi abinci a zubar da gidan nan na gaya mata za a zo a yi tumatir a yi kaza yaron nan idan ya fita ba yi dawowa sai dare duk abin da ya kawo a gidan nan kaza kaza kaza kaza kaza sai muka mace ita uwar fatan ma da take a kan ka take yi to banda uwa waye zai mata wannan banda uwa waye zai maka ba babu malam ka tsaya ka kalli uwa da kyau ka tsaya ka kalli uwa da kyau ka tuna tausayin uwa duk girman ka in dai uwarka tana rayu za ka ba da labarin uwa inda a taɗi za ta ji a kunnen ta ka ce mata yau na tashi gidana ko kamu babu in sha Allah kafin yin mata aiko maka da wani abu eh ita ba ta kallon kai mai gida ita kallo kawai take kai ɗanta kai ɗanta ne kai ɗanta to wannan matan ya za a yi kawai ɗanta ya za a yi kawai ɗanta eh mutum yana cewa ai wallahi ai tana da rikici ne malam duk rikicin da uwar da ta aike ka take da shi idan an haɗa rikicin da ka mata naka bai ke ɗayan naka ba duk rikicin mamarka duk yadda kake ganin ta idan aka ce a tara rikicinka da ta mata kai kuma a tara rikicinka da ta mata wallahi rikicin da ta mata bai yi ɗayan ukun rikicin da kai ka mata ba gaskiya ne kuma gaskiya wacce ne mala wacce ne mala Mana Fakar mamudu ya ce idan ka sayi mota ka ba wa mamanka ta shiga ka ɗauki direba ka ajiye inda za a yi lissafin iya motar ka da mamanka ta shiga a zo a lissafa kai kuma iya yawan goyonka da kai sai an samu yawon da kai da kai a bayanta ya fi yawan shiga motar da ka saya mata ita ba uwa ko a gida take a bayanta kake mahaifiyarka ko a mota take kai akan cinyar ta kake ba ka ajiye ka akan cinyar yadda muke karatun nan yanzu wani ya ke sha nono ya ki tana koyar da shi a tsakar gida ba ta isa ta zauna ta ci abinci ba sai ta ga ɗan ya ta wai wannan matan a ce wai za ka lallabo ka shiryo da bara ka cuce ta sai ya aiko ka ne bara ka albarka ba bare kuwa wallahi ko makwabci ne ya rike maka wannan alkawari ka cuce shi na rantsa da Allah baraka da hakkin rayuwa ba balle uwa ke annabi ya ce kar ka saba musu hamalat ummuhu kurhan wa wada'atu kurha Allah ya ce ta dauke ka a ciki cikin kunci cikin kunci wata matar malakin tana da juna biyu wallahi sai ta shiga bayan gida ta ji karnin bayan gida hankalin kinki ba saboda kai wani abin da ta saba take ci ta daina ci wani abin da ba ta ci ta fara ci malam wata in tana da ciki alli take ci kamar gaza wannan matan a ce albashinka ya kai dubu goma sha biyar a wata madaran dubu ɗaya da za ta ya kaba mai gare ka kuma ka ce kana so a maka addu'a ai in duk ma daga duniya aka rasa maka addu'a labaran da ake eh, mutum yana da wadata sai a dan mata kunun ta ba ita uwa in tana da madara wallahi ba za ta ba ka kunu ba in kaga uwa ta ba ma ɗanta kunu kunu kawai take da shi wallahi malam in kana da hanyar ta baka madara ba za ta baka kudu ba in kana da hanyar ta baka madara uwar ka ba za ta baka kunu ka sha duk abin da kaga uwa ta ba mata iya kure malikin laifin su kenan kai ne za ka ɗauki matarka a mota ka ɗauki kowa abokanka a mota amma ka ita kuma ta taka da ba. haka ne malam gashi nan muna gani mutum za ka samu ya zo ya gina gida ya yi flat falonsa da AC, ɗakinsa da AC, ɗakin matarsa da AC, falonsa da filin, garejin motarsa da filin. Sai ka samu ya bar uwarsa a gidan gado inda san suka zauna da ubansa sai da yamma a dinga zuwa mata tuwo a kula ana kai mata. Wallahi ita kuma inda ita ce take da wannan gidan kyauta za ta baka. Wallahi ko ba ka bane. Inda ita ce ta mallaki wannan gidan kyauta za ta kira ka ta baka gidan. ko ba ka bayar ba malama tsara duk wanda ya taɓa mahaifiyar su bai zauna lafiya duk wanda ya taɓa mahaifiyar su bai zauna lafiya mun karanta a satin nan a tafsirin suratul lukman ko da an ne ake in ka taɓa ta bara ka zauna lafiya kaga mutum in zai sai sura mahaifiyarsa sai zai siyo lako-lako wai yana bakin cikin ya sai zanin dubu ashirin ya ba masa saboda mai saboda ta tsufa ita kuma lokacin da suke saya maka na yayi take tsaya kuma a lokacin tana da irin duk kayan da ta saba ba za ka wuce awa guda ba kai kashi a cikin ita bai dame ta ba za ta iya haɗa kuɗinta ba ta ba takalmi ta sai na dubu biyu ta saba ka ita kawai saboda shi ake yayi babu ruwanta da me zai samu takalmi kai ne kake bakin cikin ka sa mata kafin a ta kai ne kake bakin cikin ka sa mata AC a ta kake bakin cikin ka sai kujeru ka saya mata don kaga ta tsufa rigan ma galibi sai a mata tsufa sai abad eh. Allah ya Annabi ya ce, Wala ta umkanna walidayka, kar ka yadda ka saɓi mahaifanka, wa in amara ka an takrus ahalika wa malika, ko da sun maka umarni, ka fita daga cikin iyalanka, ka fice daga cikin dukiyarka waɗannan ababa guda biyu su ne abin da suka fi komai tsada a gudun adam shi yasa annabi ya buga misali da su dama sai ce Allah sai ce almanu wal banuna innama amwalukum wa auladukum in dai za a buga misali da me ya damu mutum sai a buga misali da dukiya ko ƴaƴansa to annabi sai ce umurnin mahaifiyarka da mahaifinka ya fi dukiyar ya fi ɗaya. ya ta dukiyar ya ta wala takrukan na salatan maktubatan muta'ammidan annabi yace kuma karka saki ka bar sallar farilla da gangan ka bar sallar farilla da gangan a ah, to malam annabi da aka ce ya ce idan iyalanka da dukiyar ka mamanka ta ce ka fita harkar su ka fita to ina kuma ce ka fita harkar aboki kun gane zan to ina kuma in aboki ne take fitar fita ina in kawa ce mamar ki take fitar fita harkar ka kun gane misalin yan uwa shi yasa yana daga cikin ahadin iyaye ahadin iyaye wani mutum ya tambayi annabi yace ya rasulullah yace iyaye na su na kyautata musu iyakar kyautatawa na bi su sau da kafa Allah ya raba mu dafi yanzu akwai wani sauran haƙƙinsu a kai nan hal baqiya alayya min birri a bar ruhu ma bihi da mawtihima akwai abin da ya rage na haƙƙinsu a kaina bayan sun mutu annabi ya ce na akwai annabi ya ce addu'a da kuma akwai musu addu'a Allah ka haska musu kabarin Allah ka nawwara musu Allah ka musu kaza Allah ka musu kaza wal istighfaru kuma da kuma nema musu gafara addu'a kuma nem addu'ar rahama istighfari roƙon Allah ya gafarta musu abin da suke annabi sai ce wa infazu ahadihima da zartas da wasiyarsu mahaifinka in ya taba maka doka ko ya mutu wasiyar sanarar aka ko ya mutu wasiyar sanarar aka idan mahaifinka ya ce maka wani ba ni so ba ni so ka dinga zuwa filin kwallo idan ya mutu ka je ka warware zimmar da take tsakaninka da babanka wasiya da babanka ya taba maka wasiya da babanka ya taɓa maka sannan kuma wasiyar iyaye kuma har girma har mutuwa shi ake maimaitawa idan wani ya ce ka zo ka raka ni bakin stadium sai ka ce mama na ta hana ni kuma ta hana kan ne tun kana yaro tun kana firamare ta ce maka ban yadda ka je ba to ko yau shekaran ka hamsin a duniya ran da wani ya ce kuje za ka ce mishi mama na ta hana ni ko abin kunya ne yanzu ka ce mama ka hana ka ka zo ka raka ni kuka za ka ce mama na ta hana ni in dai mahaifiyarka ne ta hana ka ko mahaifinka ne ya hana ka ka je za ka tsallake titi sai ka ruga da ku wani ya ka ce ai mama na tun ina yaro ta ce in zan tsallake wani zan dinga tsallakewa da ku ko abin sun ne ko maman ba ta isa bane ta yaka malam ta ji wajen saboda mun tara bashin karatu ne aka koya mana yawa da mun ware wata rana mun zo mun yi magana akan kususiyar uwa kawai ita kadai abinda ita kadai ne take da wannan abun sun fi guda ashirin da biyar wadda ita kadai ne duk duniya babu wanda zai rike da wannan abu sai in ka kadanta ita kadai ne duk duniya soyayya ta shi bai canzawa duk wanda kake tare da shi a duniya in masoyi ne zai iya zama maki in maki ne zai iya zama masoyi uwa ita kadanta ce soyayyar na har abada ne ba yi zama kiyaye to tana da abkususiyar ta ita kuwa akan kanta, wadda wannan ita kaɗai ne ta ce banta da shi banda ita duk duniya ba wadda ya ce da wannan matsayin akan kasi kuwa. saboda kowa ya ci iyayensa da kyau mahaifinka ya rasu mahaifiyarka ta rasu ko wannan taimako da ake nema ka saka naira goma naka sawa babanka goma ka saka ka naira ashirin sama mahaifiyarka ashirin Allah ya samu dace wala kan nan salatar maktubatan muta'ammidaka muta'ammidan annabi yace kar ka yadda ka bar sallar farilla ko guda ɗaya ne da gangan haka kawai ka ƙi yin sallah yace annabi ya mutu duk yadda ka rika kar ka yadda ka bar wata sallah da gangan da wasu ka shi ko a yaƙi ba a yi abubuwan yin sallama fa inna man taraka salatan maktubatan muta'ammidan duk wanda ya bar sallar farilla da gangan faqad bari'at minhu zimmatullahi to zimmar Allah ta barranta da shi duk wani abu da ke tsakanin shi da Allah yayi duk wanda ya bar sallah ya yanke alaka da Allah babu wata zimma ta Allah a kan aka dole gayu ku ji tsoron Allah kuma kan ku kiyamun da yi ya ce wala ta sharafan na kamran ya ce musu magarke daga shariya. fa innahu ra'asu kulli fahisha domin jiya ita ce kan duk wani alfasha a wata riwaya annabi ya ce ummul khabari uwar miyagun ayyuka duk wani sabon Allah da ka gani a duniya shan giya yayi na kuda ya aiki abu annabi ya karkar ka shan rayuwa mafi asara rayuwar mashayin giya rayuwa mafi asara rayuwar mashayin giya haihuwa mafi asaran haihuwa ka aiki dan giya wanda zai sha abin da zai fitar mishi da hankali ka san malam bayan ni'imar musulunci ba wata ni'ima ta Allah ya ba mutum a da kamar hankali to sai ya je da kudin sai ya sayi abin da zai fitar mishi da hankali yana ɗaya daga cikin aikin hukuma dole duk abin da ke sama yi dole ka hana shi shine ma'anar la tabdila li kalim Allah la tabdila li kalim Allah wa iyyaka wal ma'siya annabi yake kuma na ja kunnenka, na gargade ka game da saba ma Allah fa innal ma'siyata domin saba ma Allah tuhillu sakta Allah tana saukar da fushin Allah akan bai sabon Allah yana saukar da fushin Allah akan bayi idan mutane suna so su daidaita su ta gayyara su kama sabon Allah duk wata al'umma da ka taba ji a duniya Allah ya walakanta ta ko ya halakar da ita to abinda sai shine sabon Allah sabon Allah shine asali na tozartar kowane bawa barin sabon Allah shine hanya na kubutar bawa daga kowane irin hukunci na azabtarwa da ta. yace mishi wa iyaka wa iyaka wal ma'asiya yace na gargade ka na gargade ka annabi yace ki yayi sabo fa innal ma'asiya bihillu saqallani domin sabon Allah na saukar da fushin Allah akan mutane Allah ya tsare mu sai mu kwana yau da tafi idan Allah ya kai mu zo mu zuwa Allah ya rubuce da su na eh eh kwarai da gaske alkhara mai manzilar fil'um yar kuwa uwa na mutuwa ta kan dawo kan kujerar uwa ne ta zama ɗanwar uwa tana zama kan kujerar haka babba duk suna dawa kan wannan kujeran har a dawo babban wa ya zo ya zauna a kan kujeran ku ba haka eh. duk za ka ci gaba da kyautata musu a matsayin iyaye ita ma uwa tana da hakkokinka nata amma in aka ce mahaifiyarka kan kara su to ta zama kowa original kuwa saboda suna bukatun malam musulunci da ya ce makwabci ma da ba dangin iya ba na baba ake maganar kyautata mishi ake maganar shiga wata in ba a kyautata mishi ba balle uwa balle kuma babba balle kaka wasan kakan nan da ka gani laifi ne kaka uba ne in ka zagi kakan ka zagi uban ka ne in ka zagi kakar ka zagi uwar ka ne laifi ne ba wa ba wa sare ta uwar ka ce kyautata mata ita ma ake

neman addu'o'i daga cikin su akwai wanda yake neman addu'a kan cewa yana neman aikin soja ne yana fatan ma da ya taya shi addu'a Allah ya sa ya dare muna roƙon Allah ya sa ya dace kuma Allah ya sa albarka da ciki Allah ya sa ya kiyaye ka'idodin Allah a cikin mai samu rahamar Allah sanadiyar na'am eh wannan shi ma na roƙon addu'a ne ma iyayensa bayan sa kuma sai yake cewa ah, wai sai yake tambaya kan cewa wai mutum ne kai gulma to ba ka yi gulma sai kai shi ba wai gulma sai ka je ka da alhamdulillah kuma ah, ah, sai ka sani sai ka sani sai mai mun dan tattauna akan ka kaza kaza ka zaki mun kuma za ka iya dunkulewa a dunkule ka nemi abuwarsa ba tare da an ayyana shi bayani Inda ya fi maka ya fi maka amma dai wanda ka taba taba mutuncinsa akwai bukatun ya fi maka sai kuma tunatarwa a kan da ta musamman kan wanda wanda ta mutu da aka mutu. Ni wallahi ni kaina nakan nakan yi ki ambata wani saboda bashin da rusa ya mana yawa a kan. Amma dai za mu dubi lokaci na musamman musamman dai abin da uwa take barka da shi mu karanta wa mutane. Uwa ita ce kaɗai za ta maka kana kuma ka sake dubawa za ka duk duniya ba wata zai tsere wannan abu. Eh, sai uwa ne. Wa alaikum salam. malam wani lokaci za ka samu iyaye fahimtar ya bambanta da ƴaƴan eh. eh eh eh eh kamar cutarwar ta addini ko kuma ta mu'amala to in ta addini ne ba a biyayya domin nan ba a daga dokan iyaye akan na Allah Allah da mazala suna gaban su amma in na cutarwanka ne dole ku yi tahammuli sai ka kira matar ka yi kamar nasiya ka ce wannan mahaifiya ta ce ta haifi ga hakokinta a kaina kuma na san in mahaifiyarki ne haka da hakuri da ita saboda ka dole mu yi ta ta'ammulinta shi kenan ta zo tana faɗan tana cewa hadi ya kuri tana faɗan tana cewa ya kuri ta bin tana faɗan tana cewa ya kuri ta bin har a zauna ta jiya amma dai babu dama a ba ka dama wai ka samu wai da matarka da uwa wai suna sabani wai ka samu wai har ana ajiye su a musu shari'a wai da mamansa da matarsa wai a musu shari'a wani shekin ma ya gajera wai mamana ne ba ta da gaskiya akwai kuma za ka da, wai maman sannan ne ba ta da gaskiya maman kan kai ba kayanta ne kana faɗa ne ba A kan kayanta ne wani ne ta aiki kayanta ta goyi kayanta ta wanke mishi kashi ta mishi komai ita take ɗaukan bulala ta raka shi firamare ko islamiyya. yau kawai rana ta kin gan shi da motarsa kin aure shi wai kuma kar ta sa ki baki kun gano nan kamar ba abincin ka ne an zuwa ma a kwano wani ya zai ce wai za ku yi faɗa da shi a kai kuma wai sai a ce wai ba ka da gaskiya kun taba gani ita da danta danta a yi da ita akan danta a yi da ita akan danta ya za a yi rashin gaskiya akan danta danta da ta aiki kayanta ita ta aiki kayanta kuma a ce wai ba ta da gaskiya akan ta a wallahi kariya ne tana da gaskiya a bar mata kanta in bai miki ba ki tafi ki bar mata kanta subhanaka allahumma wa Yana da ma kiyaye wajen tambayoyi a duk da rubutawa, saboda shi ne da tsayi da kuma yadda aka fara su farkon karatu da Allah. Allah baka Allah baka Assalamu alaikum. Пока, Иванов.